محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بارك الله الله تبارك وتعالى ينفع للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصالحون wato alheri babba ya tabbata ga talakawa muhajirai wanda suka fita wato su aka fitar da su daga gidajensu da dukiyoyinsu suna neman farala da wurin ubangiji da yaddarsa da suna taimakon addinin allah a cikin wannan fita da suka yi a ƙarshe allah ta bara kwanta ala ce wannan su ne masu gaskiya a imaninsu tsarin ya biye da murat da ansar wuce wa lalzina ta bawa dawa da imani mai hibo da marhajar waɗanda suka zauna gidaje kafin su suna san duk wanda suka hijira zuwa gare su la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma mutu, ba sa jin damuwa a ransu daga dukkan abin da suka ba wa wancan muhajirai daga taimako da agaji kamar inda za mu magana a nan gaba wajen ainihin gidajensu da suka raba da su da shauransu da za mu magana akan al'ukuwar imaniya a ƙarshe su ba Allah ta baraka ta ala waɗannan su ne masu rabu ayi guda biyu suna magana kan muhajirai da ansa muhajirai waɗanda suka fita daga madina zuwa suka fita daga makka zuwa madina suna neman mafaka don su tsira da su to hijira za mu ga cewa ba wata hawa ce kamar yadda muke zaton hijira don fita neman duniya hijira don neman mulki hijira don neman kuɗi ko kuma hijira don shakatawa da hutawa da golewa a hijira ta irin waɗannan manya-manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam barin gidaje ne da dangi da yan uwa da duk abin da aka mallaka a basu a baya don a tsira da addini a ina za a ji a bautar Allah ba tare da tsangawa za ga hijirar nan ta samu sakamakon irin takurawa da matsantawa da wahalarwa da azabtarwa da annabi da sahabbansa suka gaba da su daga wurin bayan shawa ba don komai ba sai don suna son su sai da addinin mana kamar yadda muka faɗa waɗancan ashabul hudu da satin da wuce to su ma haka ne haka aka dinga azabtar da su wa ma na amunu illa ayyuminu yi al-azim al-hamid eh? ba komai sa ka ce musu azaba sai dan sun yi imani da wanda yake ne abin yabo shi sa ka ce musu azaba sakamakon azaban nan na musamman sarari sa suka hijira ta farko tabi zuwa habasha zuwa garin da yake na kafirci ne domin ainihin alu sharwan sarkin habasha wannan lokaci kafiri ne domin yana kan addinin nasara amma yana da adalci da zai bari a cutar da wani bawa tare da haƙƙi ba wanda Allah ke sai hijira a can wanda ya nuna za ka iya gudu daga garin musulunci da ake tsanantawa ake takurawa saboda bambancin ra'ayi ko fahimta eh? ka je garin kafircin da za ka ibada ka ba tare da takurawa kawai sun yi da dimokuraɗiyya kowa zai iya addinin su, amma kai ba a yadda ba cewa kai addinin ka sun dole ta wani sai ka tafi da za a baka dama duk da garin kafirci abin da ya faru ke da suka hijira habasha ɗaya biyu har kuma ainihin abubuwa da suka ci gaba aka da tsanantawa a takurawa Allah tabaraka wa ta'ala ya Allah sallallahu alaihi wasallam izini cewa ya wa ya ba sahabansa dama su hijira zuwa ainihin madina amma za mu zo mai magana watakila hukuma ta gaba ba kawai haka aka tafi madina ba a shi ba sai da aka shiri a karkashin ƙasa ta da abubuwan da suka faru na ba na ɗaya ba ta biyu ba ta uku wanda madina sai da aka ta zauna cewa ne eh ta kai makin da za a iya hijira zuwa garin sadaka hijira za ku ga sallallahu alaihi wasallam ba su dama suna fita suna ta hijira suna ta hijira amma shi bai ba sai da abubakar shi ba bai ba yana jiran mai yana jiran izini daga allah ta baraka wa ta'ala har lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu izini daga allah cewa yanzu ya iya yin hijira da za mu ga manzo allah kuma ya shirin hijira hijirar nan ba kawai haka aka kama hanya aka fita ba gaba gaɗin allah ya kiyaye a'a shi da aka tare aka yi shiri aka ɗaura takai wanda koyarwa ce maza na yi mana na cewa baya da tawakkali kawai ka tunkara abubuwa ba tare da kayi shiri ba tare da kayi wani tanadi ba ba tare da ka ɗaura matakai ba a za Allah ba wanda ya kai shi dogaro ga Allah ta baraka wa ta'ala amma sai da yi matakai da daban washe ne aka yi masa izini ya fita lokacin da abu ya kai gargara cewa ainihin mutanen maka sun yi hukunci cewa za su kashe shi bayan sun ɗau matakan rudarsa da kuɗi mai hudu ba sun ɗau matakan rudarsa da mata mai hudu ba sun ɗau matakan rudarsa da mulki mai hudu ba sun ɗau matakan rudarsa da matsayi mai hudu ba sai ga to me hanya hanya kawai a gama da shi wanda suka yi suka shawara a gidan nadawa da za ka iya cewa majalisa wanda har ma wani mutum da ya kira kansa da tsoho daga najalu da zo yi haɗu da su wajen wannan shawara inda kawo shawarar a ɗaure shi da ce ba a kashe shi a ainihin a kore shi da ce ba a ainihin a kashe shi wanda shi da shawara da suka suka yi ta kamar yadda Allah ta baraka wa ta'ala ya ba mu labari wajen kurbi talabi na kafaru zai tuka ayyukan kawo wani kurudu wayan kuruna ويذكروا wallahu khairul duk wannan abu ne da ya kai gargara cewa yanzu sun yanke shawara suka ce shi Allah subhanahu wataala kuma ya yi masa izini ya masa izini cewa yanzu ya fita amma ba bai fita haka ba sai bayan mata yana daga cikin mataki mai dauka bayan sun zo sun kewaye gidan sai ajiye sai da ali akan gadon sai bashi mayafin sai ya lulluɓa dan da in sun leka za su ce eh gashi nan har yanzu yana ciki sannan ya nemi taimako na ubangiji inda ya fito ya karanta suratu yasin a kansu allah ya sa musu bacci sannan ya fito ya karanta suratu yasin ya nemi kasa ya wawatsa musu san abin da suke yi sannan mazala ya fita a koyi bayan kare kansa da lullube kansa take ba za a gano wane ne shi ba har yin sai da abokan yin sai da abokan ya tarar da yaransa tare da shi ya ce su ya fitar da su domin su tattauna ita ai suwa da ne da su wance ne da su ɗayan ka ita a ne su kauce domin mai domin yana bukatar sirri abu ne na tsaro wanda yake bukatar sirri da ainihin ɗaukar mataki na ɓoye za kuma zala ya ce za a ce sai da bakar ya tafiyar da waɗanda suke tare da shi da suka tauna wuce tufa izini ya zo da cewa fita sun da bakar har sai da ke hawaye yace ban san mutum yana hawaye saboda murna ba sai a wannan rana sai da kuma Aisha take ba da labari cewa ban san mutum yana murna saboda hawaye ba sai a wannan rana sai da Abubakar yayi hawaye saboda murna cewa yanzu Allah ya yarda ya aboci abokinsa a wajen yin wannan hijira duk da haka manzala bai fita ta kofar gida ba ya fita ta kofar baya domin kada wani ma ya gansu ta komar gida ya ce ai ga su nan na gan su da wani da wani ya su ta kofar baya shi ma ɗaukar mataki ne ne da tanadi na tsaro domin kariya kai ne kuma bayan neman kariya allah ta ma kauta bayan sun fitan ma ba kawai ta suka bin dogara ga allah barawo ba hanyar madina ai mun basu suna bacci ha sai suka ba hanyar da ba hanyar madina ba madina tana arewa sai suka yi kudu suka yi kudu Kudin nan da suka yi su tafiya ba watakila a ce rubayar bayan su da ya samu gari kawai ya hau a gari sau ɗin ba bai ce ba mu zauna a filin allah ba suka ainihin jabalin sau dutsen sau wanda ake cewa jabal nure bai zauna a nan ba duk da haka sun ne sai da suka shiga cikin kogo amma a nan zamu kuma sai da kai da sai da abubakar bai da manzan allah ya shiga cikin kogon ba sai da ya shiga ya lalube shi ya bincike ya tarar babu wani abu da yake mai cutarwa duk wata kafa da ya gani a ciki sai da ya tuttoshe ta ya tuttoshe ta ya tuttoshe ta sannan ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo suka shiga suna ciki kuma cikin kwarin sha suka shiga bincike a ina za su same su a ina za su gansu nan ne suka je har suka kai ga gurin garin bincike sai da umar kan ya ce ya ga a kafafuwansu da kafafuwan abubuwansu ya ce ya rasu Allah da su zai leka karkashin kafasa ai zai gamu A sallallahu alaihi wasallam ya nisar da sayyidina abubakar da samun nutsuwa da yaqini daga Allah tabaraka wa ta'ala cewa ma baraka bi tunaini Allahu thalithu ma me zai dame ka mutum biyu ne ba Allah kuma na To su to menene zai dame ka ka Allah ne na uku mai su zaka kaka na ba. abu la tahzan inna Allah ma'ana kan ka samu kuwa Allah ta ba ta ta'ala yana ta ba ya nisar da su bayan me bayan daukan matakai kuma bayan daukan matakai da suka kamata shi da iya kokarin su sannan kuma suka yi me suka dogaro ga Allah ta ba ko ta'ala dan suka zauna kwana uku amma a kwana uku nan duk dai ana cikin me shi ma zama kwana uku wata wani dabara ne wani strategy ne na me na cewa ainihin zuwa kwana uku ne mutum da an gaji da nema amma kwana uku za ga sai da hannaye kuma suka haske aiki ya'yan sai da abokan asma'u musamman asma'u sai da ta aiki yaran sami wasu kiyo ainihin sai da ya aiki eh? sai da ya aiki amir bin kuhaira sai da ya aiki ainihin wanda ya ba amanar ababen hawansa eh, abdullahi bin ƙwararki sai da ya aiki data hannaye aka haɗa suka haɗu suka aiki don samun nasarar ne don samun nasarar wannan hijira su fita lafiya wanda ya nuna aikin tarayya yana da muhimmanci kai kaɗai ba za ka iya yin komai da komai ba za mu ga asma su take kawo abinci na a ainihin ɗansa ɗansa na wata abdurrahman shine mai yawo a gari ya jiyo labari da zo ya kawo masa halin da ake ciki amir bin shi shine mai bin sawun Abdulrahman da dabbobi ya tattake da muka alamar hanyar da yake bin hanyar zuwa dusar. shi kuma abdullahi bin waraike yana cin yana kiwo ina abubuwa da lasa wanda kuma shi zai zai fitar da su hanya koyayya wanda ba kowa ya santa kaga hannaye ne da yawa suka haɗu suka yi aiki domin samun nasarar wannan hitar wanda nuna mana aikin jama'a aiki ne mai albarka kuma aiki ne da harkar kowa zai yi tsakani da allah da za a samu nasara a cikin wani za ka kwana uku ya cika abdullahi bin awaraket ya zo da abun hawa wanda kwararre ne wanda ya san hanyoyi daban-daban na zuwa madina wanda ba kowa ya san su ba amma kuma kafuri ne sai dai mai amana wanda ya kula shi inda wajen cimma nasara a abubuwa za ka yi ma'amala ba da wanda yake kafiri amma da amanar da ba zai je ba da kai ba ba zai je tona asirinka ba za ka iya ma'amala da shi tun da yana da amana wasu kafiri wanda yake yana kan shirka shi suka ɗauka suka ba abun hawa kuma shi suka ɗauka suka dankawa rayuwarsu ya fitar da su hanyar da ƙwarisha ba za su gansu saboda mai saboda amana kaga muhimmancin kuma amana cewa kafircinsa bai sa ya tona asirinsa wanda nuna muhimmancin amana a dukkanin ma'amala da aka da kwanaki suka cika ya zo ɗauke su da fita da su hanyar da ba a saba maimakon a yi hanyar madina kai da sai aka yi hanyar jidda inda aka yi haku kusa da bakin ruwa sannan suka kama hanyar bakin ruwa duk da haka dai wani sai da ya hango su ya zo ya gaya wa suraka bin cewa ya gani bayan kwanisha sun sa kuɗi cewa a zo da su da rai ko ba rai duk wanda ya zo da su yana da ainihin rakumi ɗari madadin wannan zuwa da yi ko da ransu ko ba ransu da yi yawa yi suraka yi labarin ya ba hanya ya je a nan kuma mujiza allah ta aiki suraka ya hango su yana ganin su amma kafar doke su ta yi gani tsayawa a cikin rairayi tun da ya kasa in ya tara shi ya kuma tafiya ya kuma nitsewa ya tara su ya kuma nitsa ya kuma ya kuma tafiya da shi da kuma nitsa har sai da ya ba su amana cewa ya cewa su tsaya ya ba su amana ba zai tura asiri ba sannan ya tarar da su tarar da su suka yi maganar da za su ya ce ai yana da dawakai ma a nan gaba wanda suke kiyo kaza kaza su iya abin da suke so da zala ce ba abin da bukata abin da muke bukata ne kai shuru da bakin ka kame bakin nan kuma ya yi imani da su kuma ya zo shi ma ya kame bakinsa manzala suka ci gaba da tafiya suna tafiya suka je haimatun ummi ma'abat haimatun ummi ma'abat wata tsohuwa ce wacce take da bukka da ɗan dabbobinta da mijinta suna rayuwa ainihin a sahara akan hanyar hijira manzala ya suna bukatar nono da za su sha saboda babu muziri tare da su a nan ne ta ce yi babu da wani abu da za mu baku don dabbobi sun fita da za a yi wani wata yar akuya wuce waccan me ya faru gare ta ita ba ta kiyo ba Wuce ai ba za ta ba iya bin su ba saboda ta lalace ta kanjin yace ce za ki iya min izini da tatsa daga nono ta ce to je ka tatsa in kaga akwai abin tatsa a ciki manzo Allah ya shafi nan da nan nono ya cika za a ya tatsa ya sha ba sai da Abubakar ya sha ya ba kuma ba abin ta sha ya bar musu rauni da kowa ainihin suka sha wata ruwa an ce ya rasin da abokan yana tare da su shi ma ya sha da haka da ya dawo sun tara ga dabba kuma hansa ta ciko ce ya aka yi aka wannan da muka bata ba kasa tafiya saboda ba komai tare da ta ya ce ai wani dan albarka ne nuna mu mai kaza mai kaza mai kaza ta ji yadda aka yi har ainihin wannan dabba ta samu wannan hansa duk abinda muke so mu lura a nan shine mai shine duk wani al'amari babba eh, yana bukatar shiri yana bukatar tare yana bukatar kinsa-kinsa ba lokacin guda za a yi shi ba a je a yi shi ba tare da an shirya ba ba a yi shi ba tare da tunani wanda yake mai zurfi ba maza Allah sallallahu alaihi wasallam duk da imaninsa da Allah da yakininsa da kariyarsa da yake ya tabbata Allah ne masa yau ta hijirar da haka ba sai dai mutu ta da kuma shawararsu to mun ga ya je har gurin umu ma'abar za mu magana nan gaba yadda ya sa madina amma madina ma haka ya ta akwai tare-tare da aka yi sai da madina ta nutsu ta zama ta zama ƙasa ta musulunci kafin a ce za a yi jira ainihin zuwa gare ta wannan yana nuna mana rayuwar muke na mu zama masu tsari mu zama masu shiri mu zama masu tanadi dukkanin al'amuran da za mu kara. domin ta haka ne za mu samu nasara a ciki amma idan babu tsari babu shiri babu tanadi to zai wahala yi nasara a cikin al'amura Allah subhanahu wataala ya gane اللهم اجعلنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت الى رسولك عما شاء الله قضيت انت تقضي ولا يقضى عليك ولا يذل ما واليت ولا عز ما عليك اللهم لا ملجا ولا ملجا منك الا اليك قال اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك به جنتك ومن اليقين ما تحول به الدنيا ومكن اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا ثم على من عدانا اللهم وقع عنا البلاء وجلاله والجلال والمحن والفتن ما ظهر منها ما اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم صل وسلم على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم قال علي ابراهيم انك حميد مجيد رضي الله عنه الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين سلامكم الى صلاتكم ورحمكم الله